Eti, to asalin wancan naka Ko wani eti ne ko eti ne. ne. Tango? Na, wata ba. na To wai kai me yasa ba za ka ɗauka ka ba in ba ke shi ne ba ka ɗauka ka Kada ka mana. Mal yana irin bidiyo BS kit ne ne ko chatin din ne. BS kit wani gaye. Abin ya kira shiga kawai in zai ɗauko.